العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سعى على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وبادأ بحرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم لا حديث ashirin da hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha bakwai ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin maudu'in tarbiyya kuma a ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam da ya maɗansa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna roƙon allah madaukakin sarki ya ɗauke mana dukkan annoba da dukkan damuwa ya yaye mana dukkan baƙin ciki da kuma abin da ya gunzuma mana rayuwarmu muna roƙonsa Allah subhanahu wa ta'ala ya girma da ɗaukaka da ya gafarta ma iyayenmu ya saka musu da alkhairi da malamanmu gabaki da idan ba a manta ba wannan zai zama mafi sunna insha Allah ta'ala na ashirin da biyu kuma muna batu akan ka'ida ta biyar ita ce ka'ida ta albadu bi at-tauhid wa nafsu shirk in za a fara tarbiyyar yaro to cikin abin da ake son a fara da shi ana son a masa da shi na tauhidi kuma a kunciko a ɓuɓɓugo a tsara bishiyar shirka daga zuciyarsa in aka yi wannan to ana fatan da izinin allah allah subhanahu wa ta'ala zai sa wannan yaron ya samu tsari ya samu kariya ya zama abin da ake jin masa tsoro na halaka ba zai afka cikinsa ba da izinin allah da izinin Allah madaukakin sarki yau za mu fara batu ne akan kaifa yuhabbal waladu ala tauhidi wa lafda shirk ya za a yi aitar biyan yaro akan tauhidi ya ake dasa ma yaro tauhidi a zuciyarsa ya kuma ake kyamatar masa da shirka ya kuma ake ɓuɓɓugo bishiya ta shirka daga zuciyarsa ai wurgi da ita a can bayan bayansa wannan darasi yana da matukar mahimmanci idan an lura muna iya cewa shine kashin bayan dukkan waɗannan wasiwi da lukmanul hakim alaihi salam ya maɗansa yaya ake kafa yaro a kan tauhidi yaya kuma za a yi a kamatar masa da shirka a cikin zuciyarsa sai muka ce بما أن الولد الصغير يولد على الفطرة الإسلامية سنت أبو أنا حيث وقتني أكن فطرة مسلمش أبن دا اسم فطرة شيني أبن دا يا يبا يشي ألا مدوقتين سركي حلتشيش فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فكأن مدوقتين سركي شيء فطرة الله التي فطر الناس عليها wannan ita ce fitira wato ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane a kanta ita ce fitira ta tauhid fitira ta tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi kudusi yana cewa Allah madaukakin sarki yana faɗi yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa ni na halicci bayina ne a matsayin masu tauhidi shine hunafa حنفاء لله غير مشركين به Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayansa a matsayin tunafa wanda suka karkace ma shirka wanda kuma suke kan tauhidi akan haka Allah madaukakin sarki ya halicci bayansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarki ya ce fajitalat hum shayatin sai shaytanu su zo su tashi musu a wani hadisin annabi sallallahu alaihi yana cewa كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينفرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أنا أظن هاي هو أنا هاي هو السنة أخي فطرة كمسلمين هو أنا أظن da aka haife shi ko an haife shi ne a matsayin musulmi abin da ke faruwa shine fa abuwahu yuhawwidani iyayensa guda biyu idan yahudawa ne to sai su mai da shi ya zama ba yahude ta hanyar koyaswa ta hanyar koyar da shi sai su koya masa yahudanci daga baya shi ma idan ya girma sai ya zama ba yahude kamar yadda ya ga iyayensa suna yahudanci amma kafin wannan lokaci lokacin da ake haihuwarsa ana haihuwar shi ne lafiyayye ana haihuwar shi ne a matsayin musulmi bawan Allah na biyu au nasiranihi ko kuma su mai da shi ya zama kirista idan iyayensa kiristoci ne suna kan ɗariƙa ce ta katolik ko kuma suna kan ɗariƙa ce ta protestant sai su mai da shi ɗaya daga cikin wannan a matsayin kirista amma asali Allah ta'ala ya halicce shi iyayensa kuma sun haife shi a matsayin musulmi bawan Allah na uku ya ce auyu nan auyu majisanihi ko kuma su mai da shi zama ba maguji idan iyayen shi maguzawa ne wanda ba su addinin kiristanci ba ta addinin yahudanci kila bautar wuta suke yi to shi nan sai su juyar da shi sai ya zama ba majuse kamar yadda su ma suke ba majushe ba majusawa Allah madaukakin sarki ya kyauta wannan ita ce ka'ida shi yasa malamai suke cewa tarbiyyar yara ta fi sauki fiye da a baka tarbiyyar manya domin su sukan zo ne zuciyarsu a fari faltaki duk abin da ake son a rubuta to sai a rubuta a cikin wannan zuciyar tasu zuciyarsu ba ta san sharri ba bayan Allah ne sai wannan dalilin ne yasa bahaushe ma yake ce ma dan karamin yaro ce mishi dan mala'ikan Allah yana kamanta dan karamin yaro da mala'ikan Allah kasancewa mala'ika ba yi da zunubi bai san saban Allah madaukakin sarki ba tun da yaro ya kasance ana haihuwa shi ne a fitra ta musulunci to ka tarbiyatul waladi ala tauhid istimrar kenan tarbiyyar yaro akan tauhidi ci gaba ne dori ne wasu istimrar wa tamrin abinda za a masa shine kawai dori za a yi dama huwa ala fitratil islamiyya yana kan ɗabi'a ta musulunci to kaga tun cike daɗin gushi za a yi kawai abin da za a yi shi da ci gaba za a yi kawai sai a dora a ci gaba sai a dora a ci gaba dama yana kan gwadabe na musulunci abin da za a yi shine a ci gaba da gyara shi a ci gaba da gyara masa hanya ana kula da matsalolin da zai iya fuskanta a wannan hanyar ana shashare mishi hanya kuma ana ƙara tabbatar da shi idan aka ga zai kauce akan alignment shi a sake dawowa da shi tsakiyar gwadabe tsakiyar titi kai ya zama ya kauce hatta ya tsuta zalika fi qalbihi fa yatara'ra sahih al-aqida har ya zama ya taso akan wannan sai ya zama ya taso a matsayin mai ingantacciyar aƙida wanda aƙida su bata san gurɓata ba sannan rasikhal iman sai ya taso yana da imani tabbatacce aliman billahi ala basira ya zama ya taso a matsayin masanin Allah kuma akan ilimi kaga abin da za a yi ke wa ya ta'atta dalika bi ittiba'il khutuwat al-atiya gwagwadon fahimtar mu muna ganin idan aka bi waɗannan hanyoyin da za mu lissafta to da izinin Allah za a yi ma yaro da shi mai kyau kuma wannan fitarar da yake kanta to da izinin Allah ba zai canza ba zai zama sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha tantin Allah ne abin da Allah madaukakin sarki ya halicci yaro a kansa na tauhidi to fenti ne na Allah madaukakin sarki ba ma tsammanin wani zai goge wannan tantin matuƙa aka bi waɗannan hanyoyin da muke ba da shawarar iyaye da malamai masu karantar da yara ƙanana su zama sun bi waɗannan hanyoyi hanya ta farko talqinuhu alfazul zikri المشتملة على أسماء wa الحسنى وصفاته العلى لقنا ما يارو yana dan كرني Ya fara jin kalmomi na tauhidi waɗanda suka kunshi sunayen Allah mafiya kyau da kuma sukokin sa madaukaka wallahu alam hadisan da suke batu a kan kiran sallah a kunne idan an haifi yaro da kuma ikama hadisan ne malamai suke ja in ja a kan ingancin da yawan malamai na hadisi sun tafi a kan musamman ba hadisin da ke bayani a kan ikama domin akwai malaman da suka masa hukunci da cewa hadisi ne mawdu'i wato hadisin da yake ba na gaske ba ne ma kirkirar shi wanda ake ja inja ja a kansa ake ganin zai iya inganta shine hadisin kiran sallah الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أتشل التاقل تحفة المولود لأحكام المولود yana ɗaya daga cikin malaman da suke ganin hadisin zai iya zama ingantacce ko kuma iya zama hadisi Hassan, sai suna ganin babu laifi za a iya yi malam ibn qayyim yana faɗin sirri da ke cikin fara ma yaro da kiran sallah ya fara jin kiran sallah a cikin kunnensa yana cewa wannan zai zama an masa wani da shi daga faɗowarsa duniya babu abin da ya fara shiga cikin kunnensa face sunan Allah maɗaukacin sarki mu ɗauka waɗannan hadisai ba su inganta ba kuma mu bi malaman da suka ce hadisan ba su inganta ba ai ya tabbata ana ma yaro isti'aza isti'aza kuwa ai ciki take da sunan Allah madaukakin sarki isti'aza ta tabbata a cikin alqur'ani wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim mamar maryam alaiha salam lokacin da ta haife ta ta mata wannan addu'a ta ce wa inni u'iduha bika ya Allah ina neman ka tsare ta wa zurriyati wa zurriyataha da kuma zurriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan wanda ya kasance jefacce to kenan ko da ba a kira sallah ba ba a kuma yi isama ba saboda kauce masabani da kuma shakka ko kuma rashin gina addini akan abin da ya zama ana da kokonto akan sa ko ga abin da Qur'ani ya tabbata a yi ma yaro isti'ada a neman masa tsari kowannen mu ya san tasirin isti'aza da kuma yadda isti'aza ta zama ta kunshi sunan Allah madaukakin sarki to ya kasance yaro da ake son a masa da shi na tauhidi a kuma kyamatar masa da shirka to ya kasance lokacin da aka haife shi an masa isti'aza أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وعامة ومن كل عين لامة كما يدم أيك صلى الله عليه وسلم يكسن شينا ما سيدنا الحسن لسيدنا الحسين رضي الله عنهما وأن الدعاء أقوة ساتية لكم قوة مريج sannan idan annabi sama ya musu yakan ce musu inna abakuma ibrahim kana yu'awwidu bihinna isma'ila wa ishaq baban ku annabi ibrahim alaihi salam ya kasance yakan yi ma 'ya'yansa kuma kakanninku isma'ilu da ishaqu alaihi salam wannan addu'ar a kullun safiya da maraici ku saba ma yaro da yi masa kalmomi na tauhidi kalmomin da suka kunshi sunayen Allah mafiya kyau da kuma siffofin Allah madaukakin sarki madaukaka to wannan yana daga cikin hanyoyi na farko da mutum da za a bi domin dasa ma yaro tauhidi da kuma munana masa shirka a cikin zuciyarsa kamar misali kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah yaro ya saba jin iyaye suna yawan faɗin wannan magana haka nan kabbar allahu akbar haka nan istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka nan tasbihi subhanallah haka nan istighfari astaghfirullah wa atubu ilayh duka waɗannan haka nan jika a zama an saba ma yaro ya rika jin su ana faɗin su musamman lokacin da yaro ya fara iya koyan magana a lokacin da yaro ya fara koyan magana to abin da ya kamata ya rika ji daga iyayensu suna fitowa daga bakinsa bakunan su kai su ne waɗannan lafuzza na tauhidi lafuzza wanda suka kunshi sunan Allah maɗaukakin sarki da kuma siffofinsa waɗanda suka kasance maɗaukaka wannan ita ce hanya ta farko ko da yaushe iyaye su saba da wannan hanya ta biyu tadkiruhu Allah ta'ala da'iman idza fa'ala shay'an qabihan a tunatar da yaro Allah madaukakin sarki a duk lokacin da yaro ya aikata wani abu mara kyau in ya aikata wani abin da bai kamata ba to ya zama an tunatar da shi Allah madaukakin sarki a nuna masa cewa inna Allah ya yara Allah yana kallon ka da abin da kake Allah yana kallon ka inna Allah ya yasali wa ala asrarik Allah fa yana kallon duk abin da ka boye in ka yi mu ba mu gani ba Allah yana gani a faɗa masa da yare da harshen da zai zama zai iya fahimta haka inna Allah alimun bima taf'al a rika ce ma yaro Allah fa yana sanar da abin da kake aikatawa ba wani abin da za ka yi ya zama Allah bai san da shi ba Allah yana kallon ka ko da yaushe a saba ma yaro da faɗin haka tun bai san komai ba wannan yana da matuƙar tasiri ya lalata abin damuwa iyaye da yawa kuskuren da suke shine sai su rika tsoratar da 'ya'yansu da wani abu da ake ci masa wai ciji cijin nan tun shekara da shekaru ba mu san ko me shi ba ko ba mu gano shi har yanzu ko dodo ko kuma wani abu wanda ya kasance shirin ba shi ba ba shi a'a a saba ma yaro da faɗin Allah madaukakin sarki ana nuna masa cewa Allah yana kallon sa Allah yana jin sa sannan ba zai koye ma Allah ba duk abin da Allah duk abin da ya kasance yana yi Allah yana nan yana kallon shi in aka saba ma yaro da wannan ya taso to yana da tasiri matuƙa a cikin zuciyarsa domin tabbatar tauhidi da kuma ƙin shirka a cikin zuciyarsa wannan hanya ta biyu hanya ta uku yan uwa masu albarka zikrul jannati wan nari lahu a saba ma yaro ana ambatan masa aljanna da wuta ya san me aljanna ya san me wuta ya saba jin ana faɗin aljanna kuma ya saba jin ana faɗin wuta وأن الجنة أعدت للمتقين الموحدين كما أن النار أعدت للمشركين والفاسقين أتابع ما يارو أنونا مسا شيوا الجنة ألا ياتا نجيت شيء ما إيماني ما توحيد ما توحيد وأن سكي حديث ألا وأن باسا هذا ألا لقوة أتشم بوتا وصولي ذات شجاء الجنة الله سنوكما إتكما وتا Allah ya tanaje ta ga waɗanda suka kasance masu saba masa masu kafirci masu yin shirka masu yin fasikanci a saba ma yaro da wannan kuma a rika faɗa masa ko yaushe kuma a rika ɗibo masa bayanan aljanna ana masa bayanin irin yadda Allah maɗaukacin sarki ya tanaji kayan daɗi da ababe na more rayuwa da kayayyakin sha masu daɗi a cikin aljanna kuma a nuna masa ababen da Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin wuta na azaba da narko da cewa da waɗanda suka kasance sun shiga cikin tawalliya zuwa a saba ma yaro da wanda da irin usulubi salon magana wanda zai iya fahimta kullum abin da muke jawo hankali shi ne in lokacin da za a ma yaro wa'azi ko za a karantar da shi ko a kalli hankalinsa a kalli shekarunsa waɗannan suna da matuƙar tasiri kuma kin kula da su yana kawo talalaɗiya kuma yana kawo a turbuɗe a lokacin da ake tafiya ta aikin tarbiyya hanya ta hudu iqafuhu ala ma'ani ba'dhi asma'illahi ta'ala idan yaro ya fara fahimta to a rika daukar wasu daga cikin sunayen Allah ana faɗa masa ma'anonin su sai da tasiri matuƙa misali sai a dau sunan al'ali sunan Allah al'ali ai masa darasi a kai gwaggwadon yadda zai iya fahimta me ake nufi da al'ali Allah yana sani Allah masani ne Allah ilimin sa ya shafi abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da ma za a yi nan gaba da Allah ya sani Allah iliminsa ya shafi abin da ake gani da abin da ma ba a gani Allah iliminsa ya shafi abin da ake ji da abin da ma ba a ji Allah iliminsa ya shafi abin da za a iya taɓa shi da abin da ba za a iya taɓa shi ba kai idan ma an shiga cikin duhu an boye to a nuna ma yaro cewa Allah madaukakin sarki iliminsa yana nan kuma yana kallon duk abin da ake aikatawa a cikin duhun nan in an rufe kofofi an rufe windoji wato tagogi duka Allah madaukakin sarki yana kallo kuma yana sane da abin da ake aikatawa sannan kuma ilimin Allah ne ya shafi Allah zai sakamako domin ba sani kawai yayi ba sanin sa na nuna cewa zai saka a ɗauka irin wannan a riƙa ma yaro gwaggwajen fahimtarsa da kuma irin harshe da kuma kalmomi da jumloli waɗanda zai zama ya iya fahimtar su ba tare da an samu damuwa a wajen fahimta ba وذلك إذا بدأ يدرك الكلام ويفهمه za a ma yaro wannan da idan ya kasance ya fara fahimtar magana yana da riska abin da ake ce masa sai a masa wannan sai ya zama an tsaya kawai a haddace masa sunayen Allah a wanda yana da kyau a haddace sunayen Allah maɗaukacin sarki waɗanda suka tabbata a cikin alƙur'ani da kuma waɗanda suka tabbata a cikin hadisai ingantattu babu laifi a haddata ma yaro su ya haddace su su zama sun zauna a cikin kwakwalensa su zama sun zauna a cikin kwakwalwarsa to daga nan idan ya fara fahimtar magana yana gane abin da ake ce masa to daga nan sai a rika ɗaukar sunayen Allah nan ɗaya bayan ɗaya ana masa bayani kansu fahimtar sa ba tare da kuma an tsawaita masa ba ta yadda zai zama ya toshe mishi fahimci wannan hanya kenan ta hudu wato sanar da shi ma'anonin sunayen Allah mafiya kyau da yawa yau an yi wata tafiya sunayen Allah da al-Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi da al-Imam al-Hakim al da al-Imam uh, da al-Imam al-Tabarani a cikin addu'a da wasu malamai suka lissafto bincike na ilimin hadisi ya tabbatar da cewa wannan listin bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko amma kuma ba duka sunayen bane ba su da goyon baya ga daga cikin Qur'ani akwai waɗanda suke da goyon baya Qur'ani ya ambace su babban malami alimam الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه الشيخ التافز على قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى يا للساقو بدا تمانين بقيا wanda ya samo su a cikin alkur'ani mai girma irin su ar-rahman irin su ar-rahim irin su al-malik irin su al-quddus irin su as-salamu irin su al irin su irin su Allah shi kansa irin su al-halim irin su al-aziz irin su al-alim irin su al irin su irin su alhakim da makamantansu su alkari guda tamanin da ɗaya sun sannan malam muhammad ibn salih al alaihi sai ya bibi ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ya samo guda sauran goma sha takwas suka zama guda casa'in da ɗaya guda casa'in da tara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inna lillahi tis'atan wa tis'in isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna Allah na da wasu sunaye mafiya kyau guda casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su ya san ma'anonin su ya haddace su ya bauta Allah madaukakin sarki da su kuma ya bauta ma Allah madaukakin sarki akan ma'anonin su to zai shiga aljanna to a ɗauki waɗannan sunayen da suka tabbata a karantar da yara a haddata musu su sannan kuma bayan an haddata musu su sai ya kasance ana ɗaukar ɗaya bayan ɗaya domin fito musu da gwalagwalan ma'anoni da saƙonni da waɗannan sunayen na Allah subhanahu wa ta'ala mafiya kyau suka kunsa domin ma'anar isfa'u asma'illahi husna malamai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam man ahsaha da khalil janna suka ce isfa'atin kiyaye wannan da ma'anoni abu na farko shine na farko dai ma'arifatuha a san su ka gane cewa wannan sunan Allah ne in an ce Allah sunan Allah ne in an ce Ar-Rahmanu sunan Allah ne in an ce Ar-Rahimu sunan Allah ne wannan yana cikin al-ihsa ma'arifatuha sanin su da lafizin su sannan na biyu itqanu at biha kyautata faɗin su kada mutum ya zo zai faɗi sunan Allah ya kuskure a'a ya faɗi sunan Allah yadda yake ko da yaren shi yana da matsala to ya kokari ya matsa ma kansa kai ya zo faɗin al ya ce al-haziz sai akwai wasu da zaka je sun yi wannan kuskuren saboda yanayin karin harshen su sai ta suna al-haziz a al a faɗe shi yadda ya kamata kuma a koya za a iya abin na ke bayan an yi itqanu a talaffuzi biha na uku shine ma'rifatu ma'aniha sanin ma'anoninsu a san ma'anarsu shi ya sa malaman mutum a can da sun yi rubuce-rubuce a kan wannan al'imam ibn hajjmi rahmatullahi alaihi yana da littafi da ya rubuta akan asma'ullahi husna bayan sa al'imam al-ghazali abu hamid rahmatullahi alaihi yana da littafi da ya rubuta akan sunayen Allah maɗaukacin sarki da kuma ma'anonansu sannan bayansa al'imamun ishbili shi ma yana da littafi ƙatoto mujalladi da ya rubuta akan asma'ullahi al-husna al'imamun qurtubi yana da littafi da ya rubuta akan asma'ullahi al-husna bayan su a wannan zamanin a Sheikh Muhammad ibn Salim Usaimi rahmatullahi alaihi yana da littafi da ya rubuta akan asma'ullahi husna kafin sa malamin sa الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شي ما ينادى شر أسماء الله الحسنى سنن تنشن دع الإمام البيهقي ينادى لتاتي أسماء الله الحسنى sannan a wannan zamanin dai الدكتور وحب بن وحب بن سعيد بن وحب القحطاني لنا لتاصل شرب أسماء الله الحسنى sannan babban profesa a jami'ar musulunci ta madina a shek abdulrazzaq ibnu abdulmuhsin al-abbad hafizahu allah ta'ala shi ma yana da littafi mai kyau da ya rubuta akan shanku asma'illahi husna babu laifi iyaye masu kokari da kuma malamai masu karantarwa su koma cikin waɗannan littafai domin fito da ababe masu tsada domin sanin ma'anonin sunayen allah maɗaukakin sarki abu na gaba na ma'anar na da ihsa'u asma'illahi husna shine du'a'ullah ta'ala biha a wuce Allah madaukakin sarki da su idan misali kana roƙon Allah madaukakin sarki ya baka ilimi sai ka dau sunan Allah al-alim ka ce ya ali mu'allimni ya ali mu'allimni ma yanfa'uni ya Allah kai ne masani ka sanar da ni ilimi mai amfani kana neman arziki sai a ɗau sunan Allah an razzaku ka ce ya razzaku zukuni ya Allah ne azurtawa ka azurta ni kana neman wani buɗi sai ka ya fattahu tah alayya ko ya fattahu tahli ko ittah alayya ko ittahli ya Allah kai ne mai buɗi ya Allah ka mini buɗi kai kanka idan kana yin addu'a sai ka ji ka fi shiga cikin zuciyarka kuma ka fi nuna ikhlasi domin kai tsaye sunan Allah maɗaukakin sarki mai kyau ake kira sannan daga cikin ma'anonin ma'anonin ihsa'u asma'illahi al-husna akwai at-ta'abbud biha bauta ma Allah da shi addu'a nau'i ne na bauta to amma nan an ce bauta ma Allah maɗaukakin sarki misali sunan Allah ash-shafi sunan Allah ashafi Allah ne mai warkarwa to lokacin da ba ka da lafiya ka ji a ranka cewa ba wanda ya isa warkar da kai sai Allah wanda bauta shi. sunan Allah ar-razzaq sai ka ji a ranka ba wanda zai azurta ka in ba Allah ba bauta ma Allah ƙarƙashin waɗannan sunan wannan yana ɗaya daga cikin ma'anoni na isfa'u asma'illahi husna da manzo Allah su ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman li'atan illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da wasu sunaye mafiya kyau guda 99 ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya babu ikon kiyaye waɗannan sunaye na Allah madaukakin sarki mafiya kyau hanya ta shida ta biyar afuwa ta'alimuhu at-tauhid an tariq as-su'al wal jawab sai a fara karantar da yaro tauhidi ta hanyar su'al da jawab tambaya da amsa shi yasa littafan da ake karantarwa a ƙasar mu shekaru da yawa littafai ne waɗanda suke masu kyau wanda aka kira su da muqarrar tauhid littafai ne masu tsari masu kyau kuma sun ɗauko suna bin ƙwaƙwalwar yaro gwagwadon girmansa da kuma gwagwadon fahimtarsa misali in farko sai ya fara da zallar tauhidin rububiyya kuma ya fara da tambaya ta farko man rabbuka su'al tambaya man rabbuka sai a amsa sai a ce jawab rabbi Allahu alladhi khalaqani wa rabbani bi ni'amihi sai a sake tambaya su'al bi ayyi shay'in ta'rifu rabbaka جواب أعرف ربي بعلامات كثيرة منها الليل والنهار والشمس والقمر سؤال من خلق السماوات والأرض جواب الله هو الذي خلق الأرض التي نمشي عليها وخلق السماء التي فيها الشمس har har أخي من هو ما دينك akai أخي من هو الرسول juzu'i na إلى فرقوتي duk da aka tsaya aka karantar da shi wannan kuma aka yi ƙoƙarin fahimtar da shi gwagwajen kwakwalwarsa to ana tsammanin an masa wani da shi ba zai zo ya sami ɗan fashin aƙida wanda za su zo su ce ma Allah ma kwata-kwata ba shi ba wani iyazu billah wannan hanya ta biyar ce karantar da yaro ta hanyar tambaya da amsa a tambaya a ba da amsa a tambaya a ba da amsa hanya ta shida bayanu manafi'i wa mahasin tauhidi la wa masawi'i wa mafasid shirk idan kwakwalwar yaro ta ci gaba da girma shekarunta suka kara ja ko babu laifi sai abu hanya ta shida ita ce yi masa bayani a game da fa'idojin tauhidi da kuma bala'o'in shirka mun ambaci wasu daga cikin musibu da shirka take haifan mu mutum to a ɗauko waɗannan musibin a tsoratar da yaro da shi da su sannan kuma a ɗauko fa'idojin tauhidi waɗanda kishiyoyin waɗancan al'umma ba matsalolin ne na shirka sai a karantar da yaro wannan ma hanya ce mai girma domin duk abin da mutum yake yi ya san manufofi da suka ta yake yin wannan abu to wannan abin ya fi karfafuwa a cikin zuciyarsa kuma ya fi jin daɗi a lokacin da yake aiwatar da wannan abu da yake aiwatarwa shi yasa malaman mu na makasudin shari'a suka zama suna kokari wajen fito mana da manufan kowace ibada daga cikin ibadu da muke wannan hanya ta shida kenan hanya ta bakwai al-istidlal bi tauhid ar-rububiyyah li isbat tauhid al-uluhiyyah wannan usulubi ne na Qur'ani saukar salo na tauhidin da ke bayani akan halittun halittar Allah da kuma ayyukan Allah madaukakin sarki ga baki daya domin tabbatar da Allah domin tabbatar da tauhidin bauta ga Allah madaukakin sarki ina misali misali shine zama da yaro ana nuna mata Allah maɗaukacin sarki shi ya halarci saman nan kalle da take ba ta da rumfa jiya da aka yi ruwan sama Allah ne sai mana wannan ruwa babanka Allah ne ya halicce shi mamarka Allah ne ya halicce ta dabbobin nan da ake kama su a yanka Allah ne ya halicce su kuma ya ce mana halas ne mu ci namu ne to kana tsammanin ya kamata Idan Allah din da ya mana waɗannan abubuwan ya ce mu mushi duk abin da yake so mu mushi ba za mu mushi ba yaro zai ce a ya kamata mu mushi yanzu da baban ka ya tsinka maka kayan sallah idan ya kira ka zai aike ka ga kayan sallan ka ya tsinka maka kala biyu kala uku wani kala hudu wani kala biyar ga takalmi ya ce maka in mace ce an ce mata dan kwali an ce mata agiko an ce mata dan kunne an ce mata eh, abun wuya an ce mata awarwaro, waro jika nata ne yanzu idan babanta ya ce mata ta zo ya aike ta za ta ki zuwa wannan misali sai ya kama kwakwalwar yaro sai ce a bai kamata yanzu wanda ya maka kaza ya kamata idan ya ce ka mishi kaza ka ki mishi to daga nan sai a ce to Allah madaukakin sarki shi ya mana waɗannan abubuwan gabaki ɗaya sannan ya ce mu bauta mishi shi kan mu haɗa shi da kowa a cikin bauta wanda shi ne amfani da tauhidin rububiyya domin tabbatar da tauhidin uluhiyya kuma usulubin qur'ani ke ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون idan ka tambaye su kace musu waye ya halicci sama da ƙasa sai Allah to kace musu afala tattaku shin yanzu ba za ku yi takawa ku ba Allah ba ku bauta mishi shi kadai ai Allah da ya muku kaza واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأموال وبنين وجنات وعيون هذا شاء الله ملوك كتكينا فرد كبي الله كبي أنا دوقوتين الله وانا شين يقاري كبي أبن كن سين كن سين شين يقاري كبي آيادة كما وي da gonaki da shukoki da Allah ya muku so haka Allah da ya muku wannan shi kadai ya cancanta ku bauta masa bai kamata ku bauta ma wanda bai muku komai ba wannan hanya ce ta bakwai ita ce hanyar da ake bi domin dasa tauhidi a cikin zuciyar yaro hanya ta takwas albadu bil kutubil basitatil wajizati qabla al mutawwalat idan za a fara karantar da yaro tauhidi a littafi to a ɗauko littafai waɗanda suka masu sauƙi masu sauƙin fahimta ba littafan da suka manya ba ka ɗauko littafan da mu suka rubuta wanda suke ƙwararru ne a fannin tauhidi da daga da ne yanzu a ɗauko su a sa ma yaro a karanta masa wanda yana cin abin da zai taimaka wajen fahimtar yaro hanya ta tara albadu bil ashali fil idraki qabla al af'al a fara ma yaro da abin da zai fi fahimta da sauki kafin a fara masa abin da yake da wahala tauhidin rububiyya ya fi sauƙin fahimta daga nan sai a gangara a shiga tauhidu al'uluhiyya daga nan kuma sai a ɗauki tauhidul asma'i wa sifati domin shi ne aka fi saɓani a kansa kuma yake buƙatar dogon bayani kuma yake buƙatar zurfafa tunani domin tabbatar da shi amma tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya suna da sauƙin bayani musamman idan an bi manhaji na magabata na kwarai ba a ɗauko ilmul kalam an sa ma yaro abinda da malam abin da ɗalibin duka ba su fahimta ba eh. hanya ta goma ita ce al-isti'anatu bil waqi wal mushahadat li ithbat al wannan hanya ce mai kyau yin amfani da ababan da yaro yake iya ganin su a gaban shi da ababen da zai iya taba su domin tabbatar masa da ababan da suke na gaibi e, yanzu wayan nan da take ga ta nan waya da abin da ya shafi talabijin abubuwa ne ga sunan sun zama hissiyat amma kuma a cikinsu sun yi kama da mughayyabat ababe ne ga su muna ganin su muna jin ana magana amma kuma sun yi kama da ababen boye domin mutum yana magana ta waya daga Legas, daga Amerika daga Ingila daga Saudi Arabia ba ka ganin shi kai kuma kana nan Zariya. kai akwai Skype ta kwamfuta kana kallon shi yana kallon ka kuna magana akwai zoom kana kallon shi yana kallon ka amma kuna zuwa mabambanta to ya za a yi mutumin da ya yi da wannan a ce masa akwai mala'ikun Allah ce bai da su ba me yasa za a ja masa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya ce bai da ba alhali ga shi ya yi da waɗannan abubuwan wanda suke allati ne kiyat ne ababen da ba jaddo su aka yi ba kallo kake ba ga su nan ba ba ba ba ba wasu ababe bane da aka gina shi a gaban ka amma kuma ga shi kana magana da mutum yana jin ka ana ba da labarin ne farkon lokacin da telefon ya zo ƙasar saudi arabia malaman saudi arabia waɗanda suka gabata allah ya gafarta musu zamanin sarki abdulaziz allah madaukakin sarki ya ƙara masa rahma shi kenan sai suka zo sai suna cewa ai talfan aljanu ne ke magana aljanu ne shedanin aljanu ne suke makalewa suke yin magana ta talfan to shi kenan sai ran nan a almalik abdulaziz rahmatullahi alai sai ya ce a taro mishi waɗannan manya-manyan malaman sai ya shirya daga kamfanin telecommunication na ƙasar saudi arabia tun a waɗancan shekarun sai ya ce musu su turo ta fadarsa waya hannu da ake da ita irin wannan ta tebur da ake ce mata landline sai ya ce a turo karatun qur'ani da shi ana zaune ana fada kawai shi kenan sai kawai makin a jikir kawai sai aka ji karatun qur'ani ta waya shi kenan fadawa suka tashi suka daga waya sai ta ci gaba da karatun qur'ani to daga nan ne da aka zo tattaunawa da waɗannan malaman sai suke cewa sun tabbatar da ba shaidanu ba domin ba yadda za a yi shaidanu su magana da alkur'ani to kaga akwai wannan sun farko haka lasifika akwai malamai a da lokacin da lasifika ta fito ita ba akwai malaman da ba su da ita ba a shek abdulrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alai sai da ya hudu ba akan mahimmancin lasifika a shekaru kusan hamsin da suka wuce a baya ko kuma a ce zuwa sittin da biyar zuwa sittin to wannan akwai shi to yin amfani da waɗannan abubuwan da ake ganin su kuma kasunan sun yi kama da ababen ban mamaki domin tabbatar ma da mutane ababen da suke na gaibu ne wanda kuma wajibi ne imani da gaibu shi yana ɗaya daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya lissafa na farko daga cikin sufofin masu imani allazi la yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun masu imani masu takawa su ne waɗanda suke imani da gaibu gaibu abin da baka gani ba abin da aka baka labarinsa amma baka wajen aka yi ila ya gabata kila kuma nan gaba zai zo to yadda da wannan wani bangare ne shishike ne daga cikin shishikan aƙidar mu ta musulunci aƙida ta tauhidi to tabbatar ma da yaro ababan da yake iya gani domin tabbatar masa da ababen da baya iya gani ta hanyar buga misali da kuma yi masa fatanci in ya yadda da wannan to me yasa ba zai yadda da wancan ba Allah ya da mu hanya ta sha ɗaya ita ce al-istidlal bil kitabi was sunnati bi tafsir as-salaf as-salih min as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim hatta yas'ana ma wasi'a kafa hujja da alqur'ani da sunna akan fahimta ta magabata domin abin da ya wadatar da su ya wadatar da mu da ya sa magabata suka zauna lafiya babu rigingimu a tare da su shine sun tsaya akan alkitabu wa sunna sun tsaya akan abin da alkur'ani ya tabbatar da abin da sunna ya ta tabbatar shi yasa tauhidin cikin sauki ake karanta shi sun ka ɗauki littafin da magabatan mu suka rubuta sai ka ga kana fahimtar tauhidi cikin sauki in ka ɗauki kitabun tauhid da kitabun iman da kitabul i'tisami bis sunna a cikin sahihul bukhari ka ɗauki hadisai sai ka ga kana fahimta su cikin sauki ba tare da ka shiga wata damuwa in ka tafi kitabun iman a cikin sai ka zama kana fahimtar imani da kuma rassansa cikin haka idan ka ɗauki littafan mu da suka rubuta kamar misalin littafin al na آه، الإمام أبو الق أبو القاسم بن السلاح أبو عبيد في حين كنا فهمت حق إذا كنا وشي للتاف الإمام نع الإمام ابن عبد الشيبة كنا خير التواتي حين كنا فهمت شكن سوتي ما كاشا وهلا حق إذا كنا شيء للتاف السنة نع الإمام أحمد بن حنبل هو نع الإمام المروزي shi kana fahimta cikin sauki haka ne idan ka ɗauki littafin shabbu sunna na imamul lalaka'i kana karanta sai fahimta cikin sauki haka littafin ash-shari'a na imamul azurri sai ka cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba to me yasa daga baya da aka zo aka samar da ilimin surutu ya zama tauhidi ya yi ma mutane wahala har ana faɗa mana ana cewa wai da idan ilimin tauhidin mutum ya yawa wai sai ce ba Allah wai iyadu billah a ilimin tauhidi tabbatar ma da mutum Allah yake yi kuma ya sa mutum ya zama mai imani cikakke idan ya tsaya akan haka ya kudurta a cikin zuciyarsa kuma ya furta kuma ya aiwatar da shi a gaɓoɓinsa to tsayawa akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matukar muhimmanci shi yasa sa ibnul wazir al-yamani rahmatullahi alaihi ya rubuta littafinsa mai kyau يسامة الصورة تفضيل أساليب القرآن على أساليب اليونان تفضيل أساليب القرآن على أساليب اليونان fifita uslubi da salon alkur'ani mai girma wajen tabbatar da aƙida da tauhidi a kan salo irin na mutanen turawan yamma mutanen athens mutanen athena su aristophanes su aflatun wanda idan mutum ya bi tsarin da suka bi karshe shine yake kaiwa ya tabbatar da cewa ma ba allah maɗaukaki sun Allah ka tare mu Allah kuma ka kare mu waɗannan hanyoyin suna ɗaya daga cikin hanyoyi mafi girma da za a bi da izinin Allah guda goma sha ɗaya domin shan tauhidi a cikin zuciyar yawo da kuma kunciko bishiya ta shirka a cikin daga zuciyar yawo Allah madaukakin sarki ya tabbatar da yayan mu akan aƙida sahihiya Allah ya tsare su daga gurɓacewar aƙida da kuma aikata abinda ya ci karo da tauhidi na Allah madaukakin sarki gaba ta gaba ita ce a tasbiqun nabawi li hadal asr yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ka'ida ta fara ma yara da tauhidi a aikace manzon Allah sama yi haka yara manzon Allah sama ya kasance abin da yake fara da musu shi da tauhidi shine muka ce na qadinta hajar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadha al-manhaj al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanya ta al-qur'ani fi ta'lim al-atfal sighar tauhid a wajen karantar da kananan yara tauhidi sannan kuma me wa nadda shirki billahi fil ibada da kuma karantar da su yadda za su yi watsi da shirka a cikin bautar Allah madaukakin sarki والشواهد على هذا كثيرة مبسوطة في كتب السنة والسيرة misalai da shaidu da suke tabbatar da haka suna na rubuce a cikin littafan tauhidi littafan sunna da kuma littafan sira an kawo su ga sunan tsangame da yawa cewa manzon Allah su salama ya tabbatar da wannan hanyar ta fara karantar da yara tauhidi da kuma tsoratar da su game da shirka da kuma koje wannan mummunan bishiyar daga ta shirka daga cikin zukatansu hadisi na farko da zamu buga misali da shi ne hadisi muttafaqun alaihi hadisin mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu mu'adh jabal sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi ne sayyidul ulama har manzo Allah sama ya rasu shekarun shi kanana Mu'az radiyallahu anhu yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman ala hira na kasance wata rana annabi sama ya dauke ni akan jaki ya tsana a bayansa manzo Allah kuma saboda tawabu'insa sai ya hauja ya hauja saboda tawadu da daukar duniyar da ba bakin komai take ba manzo sama sai ya hauja to kuma bayan ya hau jakin sai ya ɗan wani ya ɗora shi a baya annan sama sau tari ya yi haka idan yana son ya karanta da wani yaro wani ilimi na musamman faƙalali sai annan sama ya ce ya mu'azu ya kai mu'az a tajiri ma haƙƙun lahi alal ma haƙƙun ibadi alallah shin ya mu'azu ka san wai haƙƙin allah akan bayinsa sannan ka san haƙƙin bayi a wurin allah menene ya kamata ya wajaba bayi su ma'alla me kuma Allah madaukakin sarki zai musu na sakamako idan sun yi wancan manzo Allah sama ya tambaye shi a nan ma annabi sama ya karantar da mu uslubu su'ali wal jawab bin salo na hanyar tambaya da amsa qultu mu'az yace sai na ce Allah wa rasuluhu a'lamu Allah da ma'aikinsa su kade su a ni ban sani ba wannan wani ladabi wannan yana shaida akan cewa muhabu kana gulaman muta'addiba uddiba fa ta'addab mu'az radiyallahu anhu ya wuce wanda ya kasance mai ladabi an ladabtar da shi kuma ya ladabtu na tsatsan yaro shi ke قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا manzan da sama sai ya ba mu'azu radiyallahu anhu amsa sai ce haƙƙin Allah akan bayinsa an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta ma Allah shi kadai kar su hada shi da kowa a cikin bauta don Allah ku duba wannan kalma mai tsada haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa abinda Allah ya ɗora ma bayinsa na tilasta yi shi ne su bauta masa shi kan su haɗa shi da kowa a cikin bauta wa haƙƙul ibadi ala Allah sannan haƙƙin bayi a wurin Allah in sun yi wancan to abin da Allah zai musu Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a ka Allah shi kuma ya ma wani daga cikin sa azaba mutumin da ya tabbatar da tauhidi ya nisanci shirka sakamakonsa a wajen Allah madaukakin sarki shine da Allah madaukakin sarki ya masa azaba mu'azu ya ji daɗi da ya ji wannan karatu mai tsada kuma gashi mai sauki amma bai san mai wahala ba ne daga manzon Allah su salama kultu afala ubashirun nasa ya ce to na je kuma mutane bishara ba qala la tubashirhum fayattakilu ka musu bishara in ka musu bishara ka je ka faɗa musu to fa yattakilu za su je su shanta ke su ce a shi ma wannan shi kaɗai ne ma shi ke na ai ba ma shirka bari mai dauki shi ce ba za su sauran ibadu daga cikin ababen da za a cira a cikin wannan hadisin abu na farko kana mu'azu bin jabal radiyallahu anhu ni shabab sahaba shi dai mu'azu nan yana cikin matasan sahabba yana cikin yara domin al-imamu zahabi da ya zo tarjamar sa a cikin sayru alamin nubala sai yake cewa shahidan al-aqaba shaban amrada lokacin da aka yi bi'atul aqaba lokacin da aka ma manzo Allah sama mubaya'a eh, an yi wa manzo Allah sama mubaya'o'i guda biyu mutanen madina suka taho daga madina suka haɗu da manzon Allah sama a wajen jifan shekan a makka to su bi aka yi to waɗannan mubayi'o'in chaffar da aka ba manzo Allah sallama mu'az yana cikin waɗanda suka halarce ta kuma ya halarce ta ne wa kana shabban amrada a lokacin yana matashi shagiri ba gashi ko ɗaya a jikin gemu a haɓasta ba gemu ko ba gashi ko ɗaya kaga wannan da shaida ashe mu'az yaro ne a lokacin da manzo sama yake masa wannan magana sannan imamu zahabi ya sake faɗi yake cewa qala ata'u ata'u ibn abi rabah rahmatullahi alayhi yace aslama mu'az wa lahu 18 sana lokacin da mu'az ya musulunta shekarun shi 18 in ji ata sannan ya sake cewa روى الواقدي عن رجاله أن معاذا شهد بدرا وله 20 سنة da 21 lokacin da aka yakin badar ko mu'azu fa ya halarci yakin nan a lokacin bai wuce shekaru 20 ko kuma shekaru 21 wannan dai na nuna mu'azu ba wani bane fashi matashi yaro a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi wannan karatu to ashe mu ma abin da ake bukata shine ko da yaushe ƴaƴanmu tun suna ƙanana abin da waje ba mu tarbe su da shi kenan mu yi musu da baibayi da shi mu ba su kariya wannan shine rigakafi na asali da ya waje ba ma yara a dasa musu tauhidi a cikin zuciyarsu bishiyar tauhidi ta yi jijiya ta kafu a cikin zuciyarsu sannan bishiyar shirka a finciko kota, a bubbugo ta ya zama hatta jijiyoyin ta ba su ya zama an sassare ta an wajen ita daga barin zuciyarsu ka in dallat hadihil aqwalu ala shay'in idan wannan maganganun na al-imam zahabi sun nuna wani abu fa inna ma tadullu ala anna mu'adhan kana yu'addu min ash-shubban al-ahdathi fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalle mu'adhu ana kirga shi a cikin matasa kanana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko ce أبو نبي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ الشاب yadda يبدأ منظر ثم يقول لدى معاذ kuma haka ake bukatar malamai masu karantarwa su kula da matasa wa ta'limuhu at-tauhid alladhi huwa haqqullahi ala ibadihi sannan kuma da yadda ya karantar da shi tauhidi wanda shine haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayinsa wannan hadisin ya karantar da mu haka abu na uku استعمال النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب الحوار الذي هو طريق السؤال والجواب في التعليم yadda manzalla sama ya yi amfani da hanya ta karantarwa ta tambaya da amsa wadda ita ce hanya ta tattaunawa tana da tasiri matuƙa kana ma mutum tambaya yana baka amsa ya fi shiga kuma ya fi cin bari ya iskin istintaji ya istinbatsi wato ya kukkuko ya tamo ya matso ilmoma daga cikin abin da kake karanta masa sabanin kawai kai ta zuba mishi amma idan kuna yi ne ta tattaunawa ka mishi tambaya ya baka amsa ka mishi tambaya ya baka amsa kai ma ka bashi dama ya baka tambaya domin kai ma ka amsa masa to wanda yana da matukar tasiri ya tabbatar da abu a cikin zuciyar wanda kake karantar wannan abun kuna ne matuƙa waɗannan suna cikin manya-manyan darussa da za mu iya fahimta a cikin wannan hadisi sauran sharhin hadisin cikin malaman da suka tattauna akan wannan hadisin kuma suka ba shi haƙƙinsa akwai babban malamin mu a sheikh muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa kitabut tauhid yi amfani da wannan hadisin a babinsa na farko kuma ya fitar da darussa masu yawa a ƙarƙashin abin da yake fitarwa na darussan da ake fitarwa a cikin kowane babi idan ya kulla wanda yake kiransa da fihi masai hadisi na biyu da zamu buga misali da shi shine hadisin abdullahi bin abbas hadisi wanda yake mai girma mai girman daraja hadisi wanda ya kunshi darussa na aqida wanda al-Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi ya إن da shi da falsala ingantacciya سيدنا معاذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يشاء كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وانا حديثا الإمام الترمذي يرويتوشي أنا أقول نونا من لوكشي ya matso saboda haka ina ganin za mu tsaya akan wannan sai ya zama haduwar mu ta gaba insha Allah ta'ala za ta zama mun tashi ne akan wannan hadisi mai girman daraja wannan hadisi na sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan aqida sahihiya ya Allah ka tsare ƴaƴanmu daga fadawa cikin miyagun akidu ya Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga miyagun akidu ya Allah ka tsare mu da matanmu da shugabanninmu gabaki ɗaya daga kan miyagun akidu ya Allah kada ka bar mu da dabaran mu ya Allah madaukakin sarki kada ka karɓi rayukan mu face muna masu tauhidi masu imani da kai ya Allah madaukakin sarki kaka karɓi rayukan mu face muna masu imani da manzannin ka gabaki ɗaya da dukkan imani wanda ka tabbatar da su a cikin littafin ka mai tsarki kuma ka aiko manzanka ko manzannin ka gabaki ɗaya domin su tabbatar da waɗannan rukunai na imani ya Allah madaukakin sarki ka kawo da wannan al'umma fitinu ya Allah madaukakin sarki ka ba wannan al'umma shiriyarta ya Allah madaukakin sarki ka dora mu akan abin da yake daidai ya Allah ka kare mu daga sabani ya Allah madaukakin sarki ka kawar da mu daga aikata duk abin da baka yarda da shi ba Allahumma اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل وانفعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله